vers Bengu, quand vous prenez, il a des filles qui partent au Nigeria jusqu'à... à karkarar Bengu akwai 'yan mata da ke zuwa Najeriya wani bin har a Kano neman kuɗi, bale ma a kwamin ɗin bana. Akwai ɗalibai da dama da ke cikin wannan yanayin. Daga ranar farko ta zaman hutu suke tafiya Yame a ƙarshen hutun wani bin sukan zo da lati Wasu ba sa ma komowa suna fuskantar halayen cin zarafi ba a wuce wata biyu ba da muka samu yin hakan ga wata yarinya 'yar yar mata da ta komo da juna biyu lamarin da da kyar muka samu muka ciwo kanshi. A ganin ganinku suwa ke da alhakin faruwar wannan al'amarin? To wannan waye ne akwai kuma magabatan al'umma da suka san da wannan al'amari kuma yancin yara da dama ake takewa ana amfani da yaran a ci su, har ya zama ana fatauci da su fiye da shekara biyar akwai ONG da ma'aikatar kare yara wanda tare muka gudanar da ayyuka da dama a can don kawar da wannan al'amari amma sauyin da aka samu bai taka kara ya karya ba an kuka ɗau kungiyar INDT a cikin fasalin tsarinta faɗar shekara hudu hudu sun yi ayyuka a cikin kwamin ɗin Bengu da Bana don tsaida 'yan matan a gida ta hanyar ba su taimakon bisashe da za su turka su kiyota. A wajen 'yan mata da dama kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai dai kash adadin 'yan matan ya yi yawa sosai har ya kai inda wannan ayyukan kaɗai ba sa isa don ko tallafi ne da ba za a iya baiwa dukkan 'yan matan ba. Wani al'amari ne da ya yi kamari sosai wanda sai da gamayyar ayyukan taimakawa za a samu a ciwo kan wannan al'amari. ake fali a su problem la. Wani matakai ne kuka ɗauka a halin yanzu don shawo kan wannan matsalolin? Kan vous prenez de la commune de Bana. An kuka ɗau yanayin kwamin ɗin Bana. Mun ma girka wani kwamitin kariyar yara a can kuma muka baiwa wannan kwamitin babban yaunin kokowa da wannan al'amari. Muna taimaka mishi kuma muna nemo abokanan hulɗa don gudanar da ayarin wayar da kai. Mun sanya taimakon sarakan gargajiya da sarkin kanton ɗin da ke da hamzari sosai ina ganin da nau'in abokan hulɗa da za mu tattara da ayyukan da za mu zartas ta kayu mu ciwo kan wannan al'amari insha Allah.